والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن بشركهم واستحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءه وأمواله وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض كما قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون وكان المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة ولكنهم يتخذونهم شفعاء ويتقربون بعبادتهم إليه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك, إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وقال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون بين سبحانه بالمثل الذي ضربه لهم أنه لا ينبغي أن يجعل مملوكه شريكه فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء يخاف أحدكم مملوكه كما يخاف بعضكم بعضا فإذا كان أحدكم لا يرضى أن يكون مملوكه شريكه أن يكون مملوكه نعم. شريكه فكيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم وهذا كما كانوا يقولون له له بنات فقال تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وقد قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na ranar litinin ɗaya ko biyu ga watan biyu hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da sha tara ga watan biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai a darasinmu na bakwai a wannan littafi na ka'idatul dalila fi tawassul wal wasila wallafar shaykh islam ahmad ibn abd al halim ibn taymiya al harrani al dimashqi rahimahullah ta'ala yana cikin magana akan abin da ya shafi shafa'a ceto da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a darasin da ya gabata malam yana tsakiyar bayani ne akan cewa wanda duk bai je wa Allah da tauhidi ba ba zai samu ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ko da ko ya fi kowa san shi matukar ya mutu baya kadaita Allah cikin bautarsa to wannan zai hana ya samu ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawo abubuwan da suke tabbatar da haka daga cikin ayoyin alkur'ani da kuma ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka ji to shi da mala yake ci gaba da bayani akan wannan gaba cewa tauhidin rububiyya ba shi ne zai kubutar da kai a wajen Allah ba tauhidin ka ce Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce ka shi ya halicce sama da kasa da ruwa da da iska shi yake baka arziki shi yake kwacewa shi yake rayawa shi yake kashewa ka jingina masa dukkan wasu ayyuka da yake banta da su wannan ba shi ne kawai zai kubutar da kai daga Allah ba zai kubutar da kai daga azabar Allah ba wannan shi ake cewa tauhidul rububiyya an ba shi wannan suna don a tantance shi a bambance shi a bambance tsakaninsa da tauhidul uluhiyya wanda a kansa ne aka yi ta rigima tsakanin annabawa da al'ummomin da Allah ya aiko su wajen su akan tauhidul uluhiyya wato kadai ta Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta ba tare da babu wani cikin bautarsa ba ibn taymiya yake cewa wal mushrikuna min quraish wa ghayrihim mushrikai waɗanda suka mutu suna hada Allah da wani a cikin quraishawa da wasu quraishawa ma الذين أخبر الله أخبر القرآن بشركهم وأن القرآن يبام لابارد cewa mushrikai ne wanda Allah nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya halatta jinin su ma'ana yaki da su ya halatta wa amwalahum da dukiyoyin su abinda za a ribata a wajen su lokacin da aka yi yaki da su wa taba harimahum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama matansu a matsayin bayi wa aujaba lahum nas ya kuma wajabta musu shiga wuta waɗannan mushrikai waɗanda suka mutu suna shirka kanu muqirrina bi anna Allah wahdahu khalaqa samawati wal ard sun tabbatar da cewa Allah shi ya halicci sabbai shi ya halicci kasa wato sun yi imani da haka sun yi ikirari da wannan aqida kamar yadda alqur'ani yake gaya mana wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah kuma lalle idan ka tambaye su wane ne ya halicci sammai wane ne ya halicci kasa lalle tabbaci hakika za su ce Allah la ya nan ba Allah ya aka da maganar da lamun tauhid da lamun kasar da nunin tauhid lalle tabbaci hakika za su ce Allah wani alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun kace godiya ta tabbata ga Allah da yawa daga cikin su la ya'lamu da ba su da ilimi ba su san daraja ta ubangiji da kima ta ba shi yasa suke gama shi da wani a cikin bauta duk da cewa sun yi ikirari shi ne ya halitta sammai da kasa amma wannan bai sa sun san darajarsa ba da matsayinsa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun kuma lalle idan ka tambaye su wane ne ya halitta sammai da kasa wane ne ya hori rana za ta fito a kullum daga mahudarta ta fada mafadarta a kullum tun lokacin da Allah ya halicci duniya ba a taba samun tangarda akan wannan ba an ya halicci wata wanda shi ma yake tafiya a cikin falakinsa tun lokacin da Allah ya halitta duniya har zuwa yanzu bai samu tangarda ba wane ne yayi wannan aikin la yaqulunna Allah tabbaci hakika za su ce Allah ne fa anna yufakun ina ake tafiya da hankalin su ina ake karkatar da su su bar tauhidi su bar abin da yake kadaita Allah sun yadda da halittar sama sun yadda da halittar kasa sun yarda da halittar rana da wata da kore su cewa duk waɗannan ayyuka na Allah ne shi kadai amma kuma ba a daina karkatar da su zuwa ga bautar wani Allah ba قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الله gaya mu لمن الأرض كذا da abinda da yake cikinta mallakar wane ne in har kuna da sanin wannan sai ya kuru da billah za su ce mallakar Allah ne wala afala tazakkarun ta ce ashe ba za ku azantu ba قل من رب السماوات السبع tambaye su wane ne ubangijin tambayi guda bakwai wa rabbul arshil wane ne ubangijin al'arshi mai girma sai ya kulu na lillah za su ce Allah ne ke da mallakar waɗannan abubuwa su duk sun imani da waɗannan har al'arshi cewa sun yi imani da shi kuma mulki ne na ubangiji halitta ne قل أفلا to ba za ku sanya garkuwa tsakanin ku da azabar ubangiji ba ta hanyar ku bar shirka ku dawo ku bauta masa shi kadai wani ban biya da malakutu kulli shay ka tambaye su mulkin dukkan komai mallakar komai a hannun wa take wa huwa yujiru wa la yujaru shike bada baka mafaka amma shi ba a fake wani a bawa wani mafaka idan shi zai azabtar da shi wato shi ne zai bada mafaka ya kare ka amma babu wani wanda Allah zai nufa da azaba wani ya kare shi babu wannan in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da sani sai ya quluna lillah za su ce na Allah ne qul anna tasharu to ka ga musu ina ake dauki hankalinku ɗauki hankalinku daga tabbat wato dukkan waɗannan suna nuna maka idan har sun yarda da tauhidin rububiyya cewa ayyukan abu halittar waɗannan abubuwa manya-manya duk aikin Allah ne sannan kuma sarrafa waɗannan halittu gaba ɗaya aikin Allah ne wannan yana lazumta musu su yi imani da cewa shi kaɗai ya kamata a bauta masa wato tauhidin rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya in har ka yadda da cewa ayyukan nan da aka gana gaba da aikin Allah ne to wanda yana nazarta maka yana wajabta maka ka kadaita shi da bauta tauhidul uluhiyya ya tadammanu tauhidar rububiyya shi tauhidul uluhiyya duk inda aka same shi to karkashin sa akwai tauhidul rububiyya ba da za a samu bai ta Allah da bauta kuma a ce bai yi imani da cewa ayyukan nan Allah ba wato duk inda aka samu mutum yana da tauhidul uluhiyya to ka tabbaci hakika akwai tauhidul rububiyya tare da shi amma ba lalle an samu mutum da tauhidul rububiyya a same shi da tauhidul uluhiyya ba shi yasa ake cewa tauhidul rububiyya يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية قد تأتي فيما يستلزم قد توحيد توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية كما كان شيء أبو بنا أبو بوا نبيو دبن دبن أب توحيد الألوهية دو إن أكا ساميش تسيلا تسمى توحيد الربوبية دو متمن ذاك يا كركتي تفركين كده يتألى دبوتا to tabbas zaka same shi a tauhidin rububiyyarsa akwai matsala wato in dai har zai kadaita Allah da bauta to zaka samu lalle ya yarda duk ayyukan nan Allah ne yake dan in ba haka ba zai kadaita shi da bauta ba inda har zai dauki wani aiki na ubangiji ya ba mu wani to zaka samu yana bauta ma wancan abin da ya ba wa aikin Allah to amma kuma a iya samu mutum da tauhidin rububiyya kuma yana mushriki shi yasa fassara fadar abin da kalmar la ilaha illallah a ce la khaliqa illallah ko la ah, la la illallah la kalmar la ilaha illa ba haka nufi ba dan akwai irin wannan karatun na tsofaffi la ila ma'anan la la khaliqa wannan ba tauhidi bane karatu ne na tsofaffi wanda ba da alaka da ilimi la ilaha babu ai la ma'buda babu abun bautawa babu wanda ya cancanta a bauta masa illa Allah domin kalma al-ilah tana nufin al-ma'bud allazi ta'lamuhu al-qulub wanda duk zukata ke mika wuya gare shi ta hanyar bauta wannan shine ma'anar kalmar ilah aka ce babu wanda ya cancanci wannan matsayi illa Allah sai Allah wannan shine ma'anar la ilaha amma cewa la khalida wannan kusan zaka samu almutakallimun waɗanda suka kauce wa hanyar manzanni wajen tabbatar da aqida suka shiga hanyar falasifa ahlul kalam za ka ga in suka zo magana tauhidi to ba sa magana tauhidul uluhiyya suna magana tauhidul rububiyya yaya za mu gane Allah shi yayi mu yaya za mu gane Allah shi yayi sama shi yayi ƙasa za mu ga wannan suke ta magana wanda ko ba wannan ne aka aiko annabawa su su jaddada ba wannan dama akwai shi a cikin fitira kuna ga dai wato mushrikai masu bautar gumaka ana alqur'ani yana cewa a tambaye su ga kuma abin da na su faɗa saboda haka wannan tauhidi ba shi ne aka yi ta rigima a kansa ba an yi rigima ne a kan Tauhidin uluhiyya shi yasa kafirai a lokacin da annabi ya kira su ce la ilaha illallah suka ki fadar ta dan da ake kawai faɗar kalmar ne babu wani abu da zai biyo baya sai su faɗa a ci gaba da zama lafiya to amma sun san ma'anar kalmar la ilaha illallah shine su kankada duk wani abu da suke bautawa su dan su bauta Allah shi kadai suka ga cewa yin haka ta waye ne ga al'adar su da addinin su na gargajiya don haka gara su faɗa da kalmar la ilaha illallah suka ce ba za su faɗi ta ba don haka ba daidai bane a ta fassara la ilaha da cewa la khaliqa su kuma yan wahadatul wujud a wato waɗanda suka wato suka zurfafa cikin fata na sufanci masu cewa komai ka gani Allah ne su kuma la ilaha abinda suke fassara shi la ilaha ai la mawjuda la ilaha ai la mawjuda illallah wato babu wani ne sai Allah in yace maka babu wani sababbe kenan duk abinda da zaka ganshi akwai shi to ba to Allah ne duk wani abu da ka gan shi mawjud to kawai ka ce Allah to kaga wannan ita aqidar wahdatul wujud la ilaha illa Allah wa ma'anata la mawjuda la mawjuda wannan yana cikin littafan masu wahdatul wujud tun da kansu ibnu arabi ibnu farid ibnu sab'in har zuwa kansu ibrahim bin duk sun rubuta wannan cewa wannan shine tauhidul khawas aw khassatul khawas tauhidin ke dantattu da musamman su ne ke da tauhidin laban buda amma yan gama gari waɗannan lama abuda ne a to wannan lama abuda din shi da annabawa suka zo da shi shine abin da ya wajaba ga kowa ya kudurce dangane da kalmar la ilaha illallah shi ne Allah yake cewa sai ya kono da lillah za su ce mulkin Allah ne duk na Allah ne kul ka ga musu fa anna tusharu ila yake dauke hankalin ku. bal atainahum bil haqqi bari mun zo musu da gaskiya wa idan mun kaji wala lalle su magaryata ne mattakhadha Allahu min walad Allah bai rikita ba wa ma kana ba ubu min ilahi ko ba ya da wani ba wani abun bauta tare da shi ba wani abun bauta tare da shi idan la za zahaba kullu ilahi bima khala da kowane abun bauta ya tafi da abin da ya halitta wato da an yi wa duniyar a ayaka kowane abin bauta ya yaki rabansa ya ce ni dai kaza to kaga da duniyar bata samu nutsuwa ba da fitar rana da faduwarta da saukar ruwa da fitowar tsire duk ba za su tafi a bisa wannan tsarin da muke gani ba za a yi ta samun tangarda dan wannan zai ce to aini nake kaza wanda ce to aini nake kaza kowa zai rike nashi Allah ya kirawo shi ce wa ma kana ma'ahu min ilahin domin ba zai zama a ilah ba sai idan ya yi halitta wanda ya yi halitta shi ya kamata a bautawa wanda ya yi sama da ƙasa shi ya kamata a bautawa in har akwai wani da ake bautawa ma'ana kenan akwai wani wanda ya yi halitta ba Allah ba ko ya yi halitta tare da Allah idan kuwa akwai wanda ya yi halitta shi ma kamar yadda Allah ya yi to da kowa ya tafi da nashi kamar yadda muke ga sarakunan duniya kowa yana kadaita da masarautarsa ba yadda za a yi yayi tarayya da wani cikin masarautarsa to da a ce haka duniyar take akwai abubuwan bauta ba Allah ba to da adam ba sai kowa ya ja tashi masarautar ya kafa yana da mutanensa yana da aljanansa yana da tekunansa yana da ruwansa wancan ma Allah yana da nashi wani ba yana da nashi to kuma mun ga duniyar ba a haka take tafiya ba abu ne wanda yake tafiya a bisa tsari guda daya wanda yake nuna maka tsotsuwar tasu guda daya ce ba da yawa ba wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da tashin su ya nuna isa ga tashi kamar yadda ka sani sarakuna suka ga sai da kuma sai wani ya dinga nuna isa ga dan uwansa karshe ma ta kai ga fada karshe ya kai ga mamaya sai eh, ya cinye kasar wannan ya daki wannan kamar yadda dai muke ga rayuwar ta mu yau wanda dai ya fi karfi kokari yake ya ya haɗiye wanda ya fi ƙarfinsa to da a ce halittar sama da ƙasa ita ma ta samu ne sakamakon alloli daban-daban to da an ga ana ta rikici in wanda ya cewa ya fi yawan abinda ya fi ƙarfin kudura to zai ƙoƙarin ya haɗiye ƙaramin to kuma duk muna ga wannan ba ta faruwa tunda duniyar gata tana ta gudana tun lokacin da Allah ya halicce ta har zuwa yanzu ba tare da tsarin ya canza ba wannan shi yake nuna maka cewa mahaliccinta mamallakinta mai sarautar ta ɗaya ne shine Allah wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata da Allah game da abin da suke sifantawa na cewa Allah Maɗaukacin sarki yana da ɗa ko kuma na cewa Allah Maɗaukacin sarki yana da shariki abokin tarayya cikin bauta wa kana al-mushrikuna alladhina ja'alu ma'ahu alihatan ukhra مقرين بأن آلهتهم مخلوقة buku da ƙari ma mushrikan da suka sanya wa Allah wasu wanda suka sanya wasu alloli tare da Allah wasu ababen bauta tare da Allah sun yadda da cewa suna ikirarin cewa ababen bautan nan nasu su ma halitta su aka ba su kai halitta ba sun yadda su ma المشركون الذين جعلوا معه آلهة أخرى مقرين بأن آلهتهم مخلوقة kuma mushrikai waɗanda suka sanya wa Allah wasu ababen bauta suna ikirari sun yarda da cewa waɗannan ababen bauta da suka hada da Allah madaukakin sarki su ma halitta sa kai walakin da hum na hum shufa'a amma sun ce su waɗannan ababen bautan duk da sun san makhluqat ne ba su suka yi halitta ba su ma halitta su aka yi to amma suna cewa ai za su cece su a gurin Allah wa yataqarrabuna bi ibadati ilayhi suna kusantar Allah ta hanyar bautata ba waɗannan kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la uku suna bauta ma abinda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba ba kuma zai amfane su ba kulu yaquluna haula haula inda Allah kuma suna cewa waɗannan su ne masu cetonmu a gurin Allah kul ka gaya musu atunabbi'una Allah ma la alamu fis samawati la fil ard za ku ba wa Allah labarin abinda bai da sanin sa bai da masaniyar sa a sama ko a ƙasa subhanahu sarki ya tabbata da Allah wa ta'ala kuma ya ɗaukaka amma yushrikuna ga barin abinda suke hada shi da shi wa ta'ala tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-halim daukar da littafi daga Allah wanda yake al-aziz gagarabadau al-hakim wani mai hikima inna anzalna ilayka kitaba lalle mun saukar da littafin nan gare ka bil da gaskiya wa abudillah ba haka sai ka bauta wa Allah mukhlisan lahu din kana mai tace addini kana mai tsantsanta addini gare ala saurara lillahi dinul khalis tataccen addini na Allah ne Wannan wallazina taqadu min dunihi awliya waɗanda suka riki wasu masoya ba Allah ba majibinta ba Allah ba Ba na gudu suna cewa ba ma bauta musu illa ne yuqarribuna ila Allah zulfa sai dan su kusantar da mu kusantarwa ga Allah inna Allah yahkumu bainahum Allah yana hukunci tsakanin su fi ma hum fi yastalifuna cikin abin da suke ne akan sa inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci wanda yake mai yawan kafirci wato Allah yana gaya mana cewa su ba waɗanda suka suke shirka ta hanyar bautar gumaka abinda suke cewa waɗannan da muke hada Allah waɗanda muke shirka da su muna yin haka ne don su ce mu a wurin Allah to haka dukkan wani wanda zai yi shirka irin maganar da zai faɗa kenan mun rike su ne dan su zama mana tsari a gurin Allah dan su cece mu a gurin Allah to shi ne sai ku yi shirka sai ku haɗa su da Allah cikin bauta sai ku ɗauki sifofin Allah ku ba su in kuka yi haka ba ku ba samun cuto ko da annabawa za ku yi irin wannan ko da annabawa za ku dauki sifofin Allah ku bawa to bauta musu ba Allah ba to ba za su cike ku a gurin Allah bare waɗanda ba a da tabbas ba kan wasu waɗanda kuke bauta waɗannan ba a da tabbas akan cewa a gurin Allah din zababbun ne to ko zababbun ne ma a gurin Allah bauta ta musu da kuke yi wannan shi zai ma sa ku kala nisa da ubangiji din ba yadda za ku samu ceton ubangiji saboda haka maganar wani ya rike wali yana bauta ta mata yana yi abin da ya kamata yana yi masa abin da ya kamata yi wa Allah wannan ko koda waliyin nashi gangariya ne ba shi zai sa ya samu cetonsa wajen Allah ba wannan ne ma zai sa shi ranar gobe kiyama ya ce da shi sokan sokan ba ni ba kai ai can a yi can da shi a yi can da shi wa kanu yaquluna fi talbiyatihim kuma su kafirai Qurayshawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su in suka zo suna talbiya suna labbaika a lokacin aikin su na haji ko su lokacin da suke dawafi suna cewa labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak wai labbaika la sharika lak mun amsa maka baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai dai wani abokin tarayya wanda naka ne tamlikuhu wa ma mala da shi da abin da ya mallaka duk mallaka ka to ya ya mallake shi ya mallaki abin da wannan abu ya mallaka kuma ya zai zama abokin tarayyarsa a mai suka yi tarayya to zai nuna maka kamar yadda Allah yake sifanta arna cewa bal aktaruhum la yaqiluna ba su da hankali in kana da hankali kace wannan da shi da abin da ya mallaka duk naka ne kuma zan yi tarayya da kai a mai to zai tarayya da kai kuma in yayi tarayya da kai kenan akwai wani abin da kuka raba da shi ka mallaki rabi ya mallaki rabi to kuma an zo an ce a shi da abin da ya mallaka duka naka ne kaga akwai tukka da warwara to wannan ibnu abbas da almajirin sa'id ibn jubair suna cewa saboda haka ne wannan ayar ta sauka shi yasa nan a bisa tsammani ba wa kala ne fa kala ne fa'un ce maimakon wawu ma'ana suna faɗar wannan shi ne sai wannan aya ta sauka kano ya kolo na fitar biyar tim da sai kala shari kala fa kala ta'ala sai Allah ya ce an gane ko maganar da yake wato ba kawai ya kawo maganar kuma ya shiga kawo aya a'a wannan aya a faɗar wasu malamai kamar Abdullahi dan Abbas kamar Sa'id ibn Jubair da wasunsu sun ce ta sauka ne a dalilin wannan shirka da suke Allah ce da raba lakum masalan min Allah ya yi muku misali da kawo da ku kanku هل malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqakum fi ma razaqnakum shin kuna da wasu ababen tarayya waɗanda suke tarayya da ku cikin abin da hannayenku suka mallaka ma'ana cikin abubuwan da suka mallaka daga cikin abin da muka azurta ku muka ba ku na arziki akwai wasu da suke tarayya da ku a cikin wannan ma malakat aymanukum halakum ma malakat aymanukum daga cikin bayanku da kuka mallaka akwai wasu wanda suke tarayya da ku cikin abin da muka azurta ku fa antum fihi sawa ku da su ɗaya kuke ana raba daidai da wannan abu wato bayan ku ne kun mallake su sannan kuma abin da muka azarta ku na arziki ya zama kuna tarayya da su kuna raba daidai da su a cikin wannan arziki ta kafu da hum ka kaifati kum kun. kuna jin tsoron su kamar yadda kuke jin tsoron junanku. babu shakka ansar shi ne babu babu wani wanda zai mallaki bawa sannan kuma ya zama bawan yana tarayya da shi cikin abin da ya mallaka da arziki amsarsu shi ne babu to idan haka ne yaya Allah zai mallaki wannan abubuwa da abin da ya mallake su kuma ya mallaki abin da suke mallaka sannan kuma ya zama abokin tarayyar ba ku ganin cewa ku kanku kun tsarkake kanku daga wannan amma ba za ku tsarkake Allah ba dukkan wata sifa ta kamala Allahu aula biha duk wata sifa da zaka tunano ta kamala to Allah shi ya fi cancanta da wannan sifa duk wata sifa da kake tsammani kake tunatowa ta aibi to Allah shi ya fi nesa da ita to idan kuna ganin kamala ce ga kawunan ku cewa ku kadaita da mulkin abin da kuke da shi ba tare da bayan ku sun yi tarayya da ku a ciki ba to dan menene za ku mallaka za ku ce ubangiji shi yana tarayya da wasu waɗanda ya halitta kuma ya mallake su kuma ya mallaki abin da suka mallaka mallaka sannan kuma yana tarayya da su idan kuna ga yin wancan dangane da ku da kasa ne yaya za ku jingina wa Allah da kasa ko kuma ku tsarkake kan gudan gare ta babu shakka inda kuna da hankali ba za ku yi wannan ba kazalika nufassilu ayati liqaumin yaqilun haka muke yin bayanin ayoyin mudalla dalla dalla amma ga mutanen da suke da hankali wanda suke ba hukata za su ci gaba da hukun amma masu hankali za su tsaya su yi tunani su fahimci cewa eh abin nan da suke yi ba daidai bane su bane balitta ba allazina zalamu ahwa'u bi ghairi ilmi bar wannan magana waɗanda suka yi zalunci ta hanyar shirka sun bi soye-soyen zuciyarsu ne ba tare da ilimi ba ba a ilimance suke yin abin ba faman yahdi man adalla wane ne zai shiryar da wanda Allah ya batar wa ma lahum min nasir ko ba su da wanda zai taimake su fa aqim haka lid-din hanifa tsaya da fuskar ka ma'ana tsaya kam bisa ga wannan addini hanifan wanda ya karkace wa dukkan wani shirka babu shirka cikin sa duk wata hanyar shirka addini bai binta addinin musulunci baya binta fitrat Allah allati fatara tsaron nas alaiha wannan ita ce halitta ta asali da Allah ya halicci mutane a kanta la tabdila li khalqillah ko babu canji ga halittar ubangiji zalika ad qayyim wannan shi ne addinin tafarki madaidaici walakin na aksaran nasi la ya'lamuna amma ya mafi yawancin mutane ba su san haka ba mafi yawancin mutane sun fi yarda su shirkar suna ganin shirkar ita ce mafi gajartar hanya maimakon ya ɗauko hanyar ibada ya tsaya ya bauta wa Allah kamar yadda Allah yake so sai ya ga wannan hanya ta yi tsawo gara ya kama wani shehi ya kama wani waliyi to nan da nan waliyin zai kubutar da shi ko kuma ya bashi wani wuridi wanda dan takaitacce ne yan kalmomi ne yan kadan amma za su biya bashin da Allah madaukakin sarki yake bi ya dawo shi yake bi ubangiji bashi za su tseratar da shi ba bashi ba da dukkan zuriyarsa da ƴaƴansa wuta ba za su taɓa su ba kamar yadda ake faɗa a cikin falalar ɗariku in an baka ɗariƙan nan ka bi to dukkan wata zuriyarka tana daga cikin amintattu Allah zai fitar da ita wannan wuridin da zaka yi ta kakaci kana yi ba bisa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta zama ita ce dalilin a yadda suke cewa samun tsirar ka kuma zaka shiga aljanna tabbas shehi ya labice maka wannan a rubuce yake da ake cewa a shehi ibrahim ya la shehu tijjani ya da mina na aljanna ya labice maka kawai aljanna kada ka ma ji tsoro kada ka yi tsarkar kada ranka hankalin ke dinga tashi kada ka dinga kawo abin da ake cewa abauta wa Allah ragaban wa rahaban kai babu maganar rahaban kawai ka ka nutsu an labice maka to saboda haka ana ganin hanyar ita ce mafi gajarta amma a tsaya a ce za a bi sunna za a yi karance ta za a yi aiki da ita za a bar abin da ta hana za a yi abin da ta ce a yi wannan hanyar tana da tsawo akwai wahalar da kai to sai a barta munibina ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi wanda ko ku kiyaye dokokinsa wa aqimus salata ku da sallah wala takunu minal mushrikin kada ku zamo cikin mushrikai cikin masu hada Allah da wani min allazina farraqu dinahum daga cikin waɗanda suka yi wa addinin ayaga kowa ya kama sa dariƙa wanda ya shiga wannan dariƙa wanda ya shiga wancan dariƙa wannan na kashabandiya wannan rubaiya wannan birlawiya wannan tijjaniya wannan shazaliya wannan arusiya kowa da wali ta jagoranta kuma kowa mai yadda ka hada da ta wani ba to idan har waɗannan ɗariku gaskiya ne dan me ba za a yi ɗarikan manzo Allah ba ita kadai mata ita ba sai an rike wasu gajejjerun hanya aka ce to ai Allah ne ya ce wata bi sabila man adaba ilayya ka bi ta farkin wanda ya bai da al'amarin sa gare ni manzo Allah bai bai da al'amarin sa ga Allah ba eh shi ne farkon wanda ya bai da al'amari shiga Allah to kamar tafarkin sa mana sai ka bi na wani makocinka ka bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ake yake da tabbas ake da tabbas ba a amma kowane bawa matukar ba nafsi ne zo daga Allah a alqur'ani ba ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna cewa wani dan aljanna ne to ana masa fata ne ba a cikin raja'i yake ana masa fata ne cewa ana masa fata a bisa yadda zahirin sai nuna mutumin kirki ana masa fatan Allah madaukakin sarki ya karbe shi cikin karbarbun bayi na shi wannan duk fata ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan babu wani wani kokonto shine ma zai cici al'ummar gaba daya to ka bi hanyar na idan har dai Allah ya ce wacce tabi sabila man anaba ilayya dan menene zaka komo baya ka je can gaba mana ka tsayar hanyar a can ka karbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku zamo cikin mushrikai waɗanda suka yi wa addinin musulunci a yaga suka rarraba addinin addinin su wa kanu an suka zama kungiya kungiya kullu hizbin bima da dai farihuna ko waɗanne bangare da abin da ke tare da su suke fariya suna nuna isa suna nuna suna su yafi na ɗayan kowa yana cewa nashi ne afdalu a zo a shigo nashi ya yadda a fita daga na kowa a shiga nashi a shi bai yadda a fita daga nashi a shiga na wani ba bayyana subhanahu bil masalin da zai darabahu lahum Allah madaukakin sarki ya bayani ta hanyar misalin da ya yi annahu la yanbaghi an yaj'ala mamlukahu sharikahu bai yiwa abinda yake mulkin sa kuma ya zama abokin tarayya fa qala hal lakum mimma malaktum aymanukum min shuraka Allah yake musu shin cikin waɗanda kuka mallaka bayan da kuka mallaka akwai ababen ababen tarayya akwai masu tarayya da ku shi ma da na ku cikin abin da muka azurta ku fa antum fi sawa'un ku da su ku zama daidai ya kafu ahadukum mamlukahu kama ya kafu ba'dukum ba'dan sayan ku na jin tsoron bawansa kamar yadda sashi suke jin tsoron sashi fa idza kana hadukun la yarda an yakuna mamlukuhu sharikahu idan dayan ku bai yadda ya zan bawansa ya zan abokin tarayyarsa ba fa kaifa tardawna li ma la tardawna hu li anfusikum yaya ni kuke zaba mun ku yarje mun abinda ku ba ku yarje wa kawo idan kuna gana kasa ce ka kawo ku yaya ni kuke jingina mun da kasar idan kuna ga kamala ce kuke banta da mulkin abinda kuka mallaka ne yaya kuke sanya mun ababen tarayya ba kwa jingina mu wannan kamala wa hadha kama kanu yaquluna irin wannan kamar fadar da suke yi na cewa yana da ƴaƴa mata amma kuma su suna kyakkyamin a jingina musu mata in ba sun haifi matar su su kashe to in kuna ganin samun mata ba ci gaba bane duk da kuke jingina wa Allah mata ku ce mala'iku mata ne ƴaƴan Allah wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu suna sanya wa Allah abin da su suke kyama wa tasifu alsinatuhum al-kadhib kuma arif arasan su suna cikin ƙarya suna cewa waɗanda ƴaƴan Allah ne anna lahumul husna cewa wai su suke da kyau mafi kyau an koma lahira za a cike su su ne a can koli su ne a cikin aljanna firdausi la jarama babu ko shakka Allah anna lahum an-nar wuta ke gare su wa annahum wa annahum mufrahun kuma su ba waɗanda suke kuma su waɗanda suke rasa wato ake rasar da su sakamako ne na ubangiji qala ta'ala kuma Allah yana cewa idza bushira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib idan aka yi wa ɗayan su albishir da cewa an haifar masa mace sai fuskar ta zama tari baki kirin wa huwa ya zauna yana cikin halin birkike da bakin ciki ya tawara min alqawmi har ma yana bakkoyewa kada a ganshi min so babu shira bihi saboda munin abin da aka yi masa albishir da shi na cewa an haifar masa mace yana zama kada a gan shi ma a ƙara gaya masa wannan magana rai shi ya ƙara ɓaci ya ƙara dugunzuma a yanzu kuma ala hudu yanzu ya rike wannan bisa da ɗanɗanci wannan abin da aka haifa am bi dusu ko kawai ya turbide shi cikin ƙasa to ya rike shi a cikin wulakanci ko ko zai rami ya dafe shi kamar yadda suke yi Allah ta a bayan Allah ce abinda suke hukuntawa yayi muni su su ce su ke yadda a jingina musu ƴaƴa mata amma sai su jingina wa Allah ladina la yu'minuna bil akhirati masal sawi waɗanda ba su yi imani da lahira sun ke da misali mafi misali mai muni sun ke da gidan wuta da Allah madaukakin sarki ya tana da mu suke da azaba mai tsanani da Allah madaukakin sarki ya tana da mu suke da rashin hankali da wauta a nan duniya suke da tabewa a rayuwarsu ta nan duniya wallahi masalul a'la amma Allah shike da misali mafi ɗaukaka. wa huwa al-azizul hakim shi gagara ba mai hikima والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان قوم نوح وقوم إبراهيم فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر وكل من هؤلاء وهؤلاء يعبدون الجن فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدمي في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم أنا إبراهيم أنا المسيح أنا محمد أنا الخضر أنا أبو بكر أنا عمر أنا عثمان أنا علي أنا شيخ فلان وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو الشيخ فلان وهذا هو الخضر ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض والجن كالإنس فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي وفيهم العابد الجاهل فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ويقول أنا فلان ويكون ذلك في في برية ومكان ومكان القصر فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا نعم ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك وقد يقول هذا سر الشيخ وهذا رقيقته وهذه حقيقته أو هذا ملك جاء على صورته وإنما يكون ذلك جنيا فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان وقد قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه, من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يد كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله كما أن الذين يعبدونهم عباد الله وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين tafiya ta fara tafiya ibn taymiya ya ɗauko hanya daga nan har أنتم shiga cikin abubuwa yana yi yana shimfiɗa yana baka abubuwan daki daki sai wal mushrikun allazina wasafahum Allah wa rasuluhu bishirki asluhum sinfani mushrikai da Allah ya sifanta su da shirka yace mushrikai ne ibn taymiya yake kala biyu ne asalin su kala biyu wannan kala biyu din su suke yin reshi an gane amma asali kala biyu ne qaumu nuhin wa qaumu ibrahim akwai mutanen annabi nuh da mutanen annabi ibrahim fa qawmu nuhin kana aslu shirkihim al-ukufa ala qubur salihin mutanen annabi nuhu da yazo ya samu Allah ya aiko shi yi musu wa'azi asalin shirkar su inda shirkar su ta samo asali shine dukufa akan kaburbura na mutanen kwalai sun ba sauwaro ta masilahu daga nan ma suka ga ya kamata su yi mutum mutumin su sun ba abadu sannan kuma aka shiga bauta mu abin hawa hawa aka fara zuwa ana da kufa ana Eh, zama a gindin kabari ana yi masa kwalliya ana masa abin nan daga nan aka ce to a ai mutum mutumin sa mana shi na cikin kabarin kada a manta shi daga nan tafiya sai tafiya sai aka zo aka dinga kuma wasu abubuwa da Allah ake yi wa aka shiga roƙon sa aka shiga neman agajin sa aka dinga zuwa ana yanka a gurin sa in mutum wani abu ya same shi ya zo ya nemi agaji a gurin sa ya nemi taimakon sa mace da ta kasa haihuwa ta zo ta nemi wannan gunki ya ba ta haihuwa ko wanda ya rasa arziki ko arzikin sa ya kare ya zo ya neme shi su mata to haka abubuwan suka tafi har abubuwan suka zama ibadar ubangiji gaba ɗaya ta fiki ana bukatar a aiko da sabon manzo don ya zo ya jaddada addini Allah ya aiko annabi Nuhu zuwa gare su kaga asalin shirkar su shine da kuma akan hijima ga kaburburan salihai wa ibrahim kana aslu shirke ibadat al-kawati wa shams wal qamar to kuma mutane da Ibrahim tushen shirkar su shine bautatawa wato al-kawakib taurari da rana da ko kuma waɗannan abubuwa suke bautawa wa kullum min ha'ula'i wa ha'ula'i abudu al-jinna wadancan da wadannan duka kuma aljannu suke bautawa za su bautawa aljannu da wani lokaci za a je a ga wani abun mamaki a gurin abdulwahab sharani yana cewa ya je kamarin na ji da rufa'i ne ya ko hannu sun gaita ta cikin kabarin to in ba ƙarya yake ba to aljani ne kai kan <laughs> in ba ƙarya yake ba dan zai yi ƙarya <laughs> to wa kullu min haula'i wa haula'i ya'buduna al-jin da waɗannan da waɗancan duka suna bautawa aljanu fa inna shayatin kat tukhatibuhum shaytanun aljanu ta iya yi musu magana ne kawai aji wata murya tana tashi wato inhum ala ashiya su taimaka musu ma kan wasu abubuwa wa kad ya taqiduna annahum ya'buduna al-mala'ika su zaci ma ko kuma mala'iku suke bautawa wa in kanu fil haqiqati inna ma ya'buduna al-jinna wanda kuma a haqiqa ba mala'iku suke bautawa ba aljannu aljanu suke bautawa fa inna al-jinna hum allazina yu'minunahum wa yardawna bi shirkihim aljanu suke taimaka musu su kuma ne ke yarda da shirka mala'iku ba za su yarda da shirka ba mala'ika ba zai yarda ya haɗa kai da kai a shirka ba sai dai aljan ya haɗa kai da mutum mutum ya yi shirka Allah yana ba mu labari da gobe kiyama yadda za a tutse wannan waɗannan da suke zaton da mala'iku suke ta'amuli alhalin da aljanu suke ta'amuli Allah ya ce wa Allah ya ce wa yawma jami'a ranar da Allah zai tara su gaba daya sun mai kulli mala'ika sannan cewa mala'iku a haula iyyakum kanu ya'buduna waɗannan duk ke bautawa kadai qalu subhanaka mala'iku su tsarki ya tabbata gare ka ya za a bauta mana tare da kai anta waliyuna bi dunihi kai ne majibincin mu ba su ba ba mu ba bal kanu ya abudu da jinna waɗannan kawai aljanu suke bauta mu bihim mu'minuna kuma yawancin su da aljanu suka imani kaga mala'iku ba su taimakawa a yi shirka ba su ba da haɗin kai a yi shirka tare da su wal mala'ikatu la ta'inuhum ala shirka mala'iku ba za su taimake su bisa ga shirka ba la fil mahya wa la fil mamat ba za su taimaka musu ba la a nan a lokacin da suke da rai ko bayan mutuwar wala yarda da bizalika kuma ba za su taɓa yarda da haka ba don haka irin abubuwan da za a gani a cikin littafin shamsul ma'arif al-kubra littafin tsafin nan kaga wasu suna ya damdama ya ilu ya saka ka ya ilu ya waye ya ilu ana kara wani ilu ilu ilu ya kamar ka ji jibrilu jibra'ilu mika'ilu da kaza ta su ma mala'iku ne ba wani mala'ika aljanu ne sunayen aljanu ne amma ana wautar da jama'a sai ce ruhani ne sai ce ruhani da ce ruhani ne sai ka sa wani mala'ika ne Allah ya hore shi dan yayi maka hidima sai a isan asi kana bautawa aljanu wannan aljanin yana cimma sa ta hanyar batar da kai ta hanyar yawan shirka ta hanyar yin tsafi kai kuma yana biya maka bukatar da zai iya yi dan ita ba ba duka abin da kake so zai iya maka ba in kudi kake so ya je ya taso ya kawo maka kuɗin sata Ku je santarar bank ka kwaso kuɗi a zo a baka ce to gashi nan ruhani ya taimaka maka wani ruhani aljanini ne walakin na shayatsi shayatin qad tu'inuhum shaytanin aljanu sukan taimaka musu sukan iya taimaka musu wa tatasawwaru lahum fi suwaril adamiyyina su zo musu a sifa ta mutane fa rauna hum bi ayunihim su su da idan idanuwan wa a ahaduhum wani zo ce ne annabi ibrahim yana cikin daji ya shiga wani kangi na halaka sai ya kira wasu na wani annabi shaidanin sai ya bayyana ya dan shi ce gani ni ne annabi ibrahim da ka kira ana almasihu ko ce a'a ni ne almasihu yesu kirista da ka kira ni ne ana muhammad ko ce ni ne annabi muhammadu ana alqadir ko ce ni ne halil ana abubakar ana umar ana usman ana ali ya iya kira kowa ka kira wai ce shi ne kana in ka kira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ya bayyana ya ce shi ne ka kirawo wani shehi ya bayyana ya ce shi ne wannan shehi ana shaykhu fulan ya ce ni ne aiwana da ka kira wa ba'dhum an ba ta iya bayyana su biyu ɗaya ya ce ga shehin da ka kira gashi wai shi muridi ne yana shaida gashi shehin da ka kira ya zo هذا هو النبي فلان او شيخ فلان وهذا هو الخاتم ɗaya ya ce a gaba da ɗayan wannan ai shi ne wanin da kake kira yanzu wa yakunu ulaika kulluhum jinnan kuma dukkanin su aljanna ba a li ba ɗayan su na yi wa ɗaya shaida shi shi ne wani wal jinnu kal ins kamar mutane ne wa inna minna da wa min nadu da zalika akwai mutanen kirki a cikin mu akwai yan iska kun da tsara ika ce dana mu ma yadda ko ga dari kunnan haka muke ba <laughs> <laughs> wal jinnu kal insi su ma aljanin kamar mutanen su fa minhum al kafir wa minhum al fasiq wa minhum al akwai cikin su kafiri akwai fasiki akwai mai saban Allah wa fihim al abid al jahil akwai mai ibada jahili fa minhum man yuhibbu shaykhan akwai wanda zai so mutum shehi yana kai shi fa yatazayya fi suratihi sai kawai ya fito a cikin surarsa sai ya bayyana a cikin kamanninsa wa ya kulu ana fulan ya ce ne wato kamar da shekul islam yake gaya mana a ɗaya daga cikin littafansa cikin littafin sa listigasa ne wanda suka zo suka gaya masa su sun shiga cikin wani kukumi sun zo suna ta godiya ibn taymiya bai san godiyar da suke ba suna ta godiya ai malam ka taimake mu malam ai ba dan ka bayyana ba ka taimaka mana da yanzu da yanzu wani labarin ake da yanzu mu shikenan sai dai labarin mu ai mun yi godiya yace me ya faru a ba ka zo ka taimake mu lokacin da abu kaza muna cikin tsungurmin daji buzuri ya yanke mana mun kuma rasa hanya gaba ko baya halaka ta kan mana gadan gadan kawai mun san takar mutuwa za mu muna kiran sunan ka sai ga ka bayyana ka zo ka kama hannunmu ka fito da mu daga cikin halaka ai muna godiya yake ku tsaya ni ban taimake ku ba kuma ba ni bane wannan da ku gani aljani ne ya fito a cikin kamata da ne ya fatar da ku A da wani wali da fara ne cikin kenan shi kasuwa ta bude sai a shiga sanarwa gari gari duk inda ya zauna sai ya faɗi karamarsa ai yana daga cikin karamar da Allah ya masa gashi gashi to saboda suna son shi ta iya yin haka ko dai dan suna son shi sai ba za su taimaki waɗannan saboda suna son shi suna son shi shehin ko ko suna so su batar da waɗannan duk zai yiwu فمنهم من يحب شيخا فيتزيا في صورته ويقول انا فلان يبين ga mutane ce ni ne wa yakunu dalika fi bariya kuma abin ya faru a can tsakar daji wa makanin kafrin wa makanin kafrin a wurin da yake wato abin da fako ne babu abinci babu ruwa babu tuke tuke shine makanin kaf fa yut'imu dalika shakhsa ta'aman yazo ya kawo wannan mutumin abinci wa yasqihi sharaban ya bashi abin sha wato taimake shi yana cikin wani hali kuma wani akasin abin da nake karantawa a cikin littafin ajaibu shaykh a shaykh ana nufin shaykh ibrahim yas wani mutumin zaria wanda yake sanin shehu ibrahim sosai shi dan haka ma ake masa lakabi da kaulahi shi ma kaulahi ana kiran shi muhammad awwal sayyid hamal ko sayyid hamal muhammad awwal sayyid hamal muhammad awwal yana da littattafai da akan faila akan tarihin shehu ibrahim iyas to akwai wanda ya ajaibu shai to ababan mamaki shehi to yake labari sanda suka je senegal sun je senegal sun zauna tare da shehi bayan kwanaki suka ce za su koma za su dawo sun ya rako su kar suka shiga jirgin ruwa da za a kawo su gana daga gana su shigo najeriya to wai suna ya yi sallama da su ya koma suna cikin jirgin ruwa suna cikin tafiya lokacin cin abinci yayi suna ana kawo kabaki sun bude sun ce bismillah sai suka shi ya bayyana aka zauna aka ci abinci da shehi yayi tafiya abinci lokacin abinci na biyu yana yi sun ƙara kawo kabaki sai shi ya bayyana shi shi ba ya bayyana sai za ci abinci bai bayyana lokacin da ake sallah ba sai ko za ai da ta akai mun zauna za mu yi wazifa kenan sai yazo kaga akwai ya fi dan girmamawa ba ko ya zo gurin ibadarsa zai halarci wazifarsa to sai aka ce wai za mu ci abinci muna kawo abinci da an ce bismillah sai bayyana ba ka ga adam maimakon a kawo karamar da ta nuna darajar shehi sai kuma an hankali ya juye sai a kawo kuma shi shehi ba zai zo ba sai za a ci abinci suna sallah amma bai zo ba lokacin da suke sallah sai an kawo baki to shi maimakon ya ciyar da su shi zai cinye nasu yut'imu zalika shak shakhs ya ciyar da wannan mutum abinci wa yasqihi sharaban ya shayar da shi abin sha aw yadullahu ala tariq ko ya nuna masa hanya aw yukhbiruhu hobe ba'd al-umur wake waqiati al ba ko ya bashi wasu labarurrukan da abubuwan da suka faru wanda bai san da su ba ba a gaban gidansa akai ba sai ya zunnu zalika ar-rajul anna nafsa ash-shaykh al-mayyit aw al-hayy fa'ala daga dan wannan mutum sai ya shiga tsammanin cewa ai wannan shehi wanda ya daɗe da mutuwa shekaru masu yawa ya mutu shi ne ya zo ya yi wannan aiki ko kuma su zaci cewa wannan meran da suka baro a garinsu shi ne da suka kira shi suka nemi taimakonsa ya zo ya taimaka musu wa qad yaqulu hadha sirru shaykh wa hadha raqiqatu ta iya yiwa yace da shi wanda yace da su wannan sirrin shehi abin nan ta iya yace shi wannan mutum da aka yi haka wannan ne sirri na shehi wannan kurwar shehi ce wa hadhihi haqiqatu wannan haqiqa ne ne aw hadha malakun ja'ala surati ko ce mala'ika ne zo a surar shehi duk dai wannan zai ya kara matsayin shehi ya zama karama wa inda ma yakunu zalika jinniyan kuma alhalin wannan aljani ne fa innal malaikata la tu'inu ala shirki wal ifki mala'iku ba ta taimakawa akan shirka ba ta taimako akan ƙarya ba ta taimako alal ismi akan sabo abin nan zunubi wal udwani da ta'addanci wa qad qala Allah ta'ala Allah yana cewa qulil alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ku kira waɗanda kuke riyawa su za su yi muku komai ba Allah ba ku kirawo su ba ba su mallaki kwaranye muku wata cuta ba wala ta'wilan ko kawar muku da ita lokacin da ko dai bayan ta same ku su kawar muku da ita ko ku kafin ta same ku su kawar muku da ita kar ta same ku ku kirawo su in za su iya wannan ba su mallaki hakan ba ulaika alladhina yad'una waɗannan da suke kira suna bauta musu gura ila rabbihim wasila su ma qur'anin suke nema ta hanyar aikin kwarai zuwa ga ubangiji <coughs> su ma aikin bauta suke yi don su samu kusanci da ubangijin ayyuhum aqrab wato suna suna suna gata ne a junan su waye ya fi kusa waye zai fi kusa wato su ma ya tanafasuna fi ba wai a zaune suke ba su ma bautawa Allah suke don haka ko ba ku bautawa Allah abin da ya kamata ku kenan wato ayyuhum aqrab su ya su suna yin bautar Allah suna gata cikin su waye ya fi kusa waye zai fi kusa da ubangiji wa yanzu ya hu? suna fata suna tsammani na rahamar ubangiji wa yakhafuna azabahu suna kuma tsoron azabar ubangiji inna azabar rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka abin jiwa tsoro ce amma sun ce ka bauta wa Allah ba dan kana tsoron azabar ba Allah ya ce inna azabar rabbika kana mahzura don haka su a gurin su ba abin da zai tsorata su bane wannan duk magana ce ake amma su kawai dai suna bauta Allah dan Allah Allah ne amma ba dan aljannar su suna su shiga ba ko kuma suna tsoron su shiga wutar sa a duk ba dan wannan suke yi ba wai wannan shine kai kai matuka wajen bautar Allah wanda kuma wannan kai kaiwa ne matuka wajen kaucewa hanyar Allah qala ba'ifatu min salaf jama'a na malamai daga cikin magabata wajen fassara wannan aya da muka karanta yanzu suka ce kana aqwamu yad'una mala'ika. malaikata wasu mutane ne da suke kiran mala'iku suna bauta musu wal anbiya suna kiran annabawa suna bauta musu kal uzair wal masih kamar masu bauta a daga uzair ko masih annabi isa fa bayyana Allah ta'ala sai Allah ya bayyana ya yi bayani annal ta wal'ambi anbiya cewa mala'iku da annabawa ibadullah duk bayan Allah ne bayan Allah ne su ma neman tsari suke zuwa ga ubangiji su ma da tsere ne suke a junan una rabbahum khawfan wa tama'a bauta wa ubangijin suke cikin tsoro bauta wa ubangijin suke cikin cikin abin da kanu una ragaban wa rahaba kasance masu bautata mana ne cikin halin kwaɗayin abin da ke tare da mu na aljanna kuma cikin halin tsoron abin da yake tare da mu na azaba kama annan zina ya da ibadullahi kamar yadda waɗannan da suke bautatawa bayan Allah ne wa bayyana annahum yarjuna rahmatahu kuma ya gaya musu cewa su ma fata suke samu rahmatar ubangiji wa yakhafuna azabahu kuma su ma tsoron azaba suke ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباد الله الصالحين عباده الصالحين suna kusanci zuwa ga Allah kamar yadda sauran kama ya fa'alu sa'iru ibadihi salihin kamar yadda sauran bayansa na na kware suke yi saboda aka su ma ba su ce ku bauta musu ba su ma ba su ce ku kirawo su ba su Allah suke kira don haka ku kirawo Allah in har kuna so ku samu kusanci zuwa ga ubangiji haka su ma suka yi suka samu kusanci zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya bamu da dacewa ya mana gamdakatar wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi akwai tambayoyi kamar guda uku duk dai abu ɗaya suke magana wani ya ce malam me zaka ce game da sufanci akwai wasu abubuwa da suke ɗan rikitar da ni kuma shin sufanci na da asali alkur'ani da hadisi kuma yaya wasu manyan malamai suke yaban sufanci dan allah malam taimaka wannan kuma ya ce naji wani wani yana alakantar da salafiya da sufiya da alakar da ke tsakanin manyan malaman sufiya da salafiya su bakwai wato Ahmad ibn Hanbal ibn Taymiyyah ibn Qayyim ibn Kathir Zahabi ibn Rajab Muhammad ibn Abdul Wahhab sannan yace a duba littafin ibn Abdul Hakk maliki za a ga haka to me ingancin hakan wannan ma ya ce don Allah menene hakikanin wata magana da naji ranar juma'a da ta wuce a rediyo wani malami yana cewa wai ibn taymiya da ibn qayyim da zahabi dukkan su sufaye ne don Allah malam a amsa mana wannan tambayar don mu fita daga shubha to dai magana ɗaya ce akwai sufanci a alkur'ani da hadisi ko babu manyan malaman sunna su ma sufaye ne ko ba sufaye ba to bayani akan irin wannan musamman idan har akwai wani wanda ya rikitar ma da kai tunda ni ban san me ya faɗa ya rikice ba ban ga kawai ce sufaye da shi da karkice ko ko me yake ya kamata da a dan gaya min me yake kaga nan ne za a fahimci me ya faɗa aka rikice amma kawai ka ce ya ce sufaye da ka rikice a ah, to in wani ya zo ya ce maka kiristoci ne ba shi ba ka rikice a kawai dan ya faɗa ba shi ne zai sa ka rikice ba sai idan ya ɗauko tafan su aka suka ce ga aka ce ga suka ce ga ɗarikar da suke yi ruba'iyya suke yi na kashabandiya suke yi tijjaniya suke yi da suke yi sai idan ya ɗauko ya nuna maka ga ɗarikar da suke yi to wannan ne zaka ce eh gashi ya nuna maka akwai sanda cikin karatun mu muka kawo maganar wani da an ce alkadiri yace bakadiri kenan ibnu taymiya kaji an ce bakadiri ne wanda muka yi bayani a wancan lokacin asali rubutaccen littafi ne na wani alqadir billah da ya rubuta akan aqida za a yana yaban ibnu taymiya yana farzanta shi yake nuna cewa abinda wannan littafi yake koyarwa na aqida akan sa yake amma shi wannan sai ya dauka Abdul Qadir ake magana shi kuma maganar littafi yake usul usulul qadiri mun yi magana wancan karan har muka zo da wasu littafai wanda muka karanta daga ciki abubuwan suka fito fili ibnu taymiya tun shi da ya bayani a cikin littafin sa da muka zo da shi a wannan lokacin to a maganar sufanci kowa ya tashi maganar sufanci in yana so ya yi masa asali a can cikin magabata sai ya ce irin su Fudayl ibn Iyad irin su Ibrahim Adham irin su Tal At-Tusturi ya faɗi da wasu manya waɗanda al'umma take girmamawa ya ce su ne sufayen farko kuma su suka ansata sufanci duk da cewa kalmar sufiya ba ta taɓa fita ba daga bakin waɗannan mutanen suka ce mu sufanci muke yi ko sufaye ne mu babu wannan magana ake yi ta cewa waɗannan mutane sun shahara da ibada da zuhudu da gudun duniya to da aka zo aka ɗauki sufancin sai aka rasa wa za a jingina wa sai aka jingina musu da ana nuna wa mutane cewa sufancin ai gudun duniya ne to da aka ga su suna da gudun duniya sai aka ba tare da an san cewa su ga ɗariƙar da suke yi ba mu ba wannan ba wanda ita ko ya nuna maka wannan ba tare da cewa an san cewa maganganun da ake jin sa a littattafan manya-manyan sufayen da ake ji da su irin su ibnu arabi ba tare da cewa irin waɗannan maganganu sun fito daga bakin su mutane ne suka shahara da wara'u wanda kuma cikin kowace al'umma zaka samu wannan a unguwar ko a inda kake a masallacin da kake sallah a inda kake karatu za ka wani mutum bai dauki duniya da zafi ba wajen cinsa wajen sa wajen zaka ga abubuwan sa yana bai damu da wannan ba wannan shi da ake cewa zuhud azhudu alwara'u za ka ga dan abu kadai in yana da dan shi ba sai ka ga baya so wannan ba shi ake kira wara'u to kawai da kana yin wannan sai a ce ka zama ka zama su ina dalili to irin waɗannan mutanen sai ake jingina musu kuma kamar yadda aka sani cewa ita karya ba za ta tsaya ita kadai ba da kan ba ta da kababuwan da ta tsaya kila a jingina ta da wani wanda ake girmamawa in an jingina ta da shi ana ga za ta samu tsayuwa kamar yadda masu sihiri a a annabi Suleiman alayhi salam suna so su yaya ta sihirin su yada shi sabon masa kasuwa da gurbin zama sai suka jingina shi ga annabi Suleiman. wata ba umma tasul shayatin ala mulki Suleiman. Allah ta ma fara suleiman walakin da shayatin kafaru suna jingina masa kafirci tare da cewa shi bai kafirta ba sihiri kafirci ne su suka kasu kafirta shaidanu da suke zuwa suna koya mutane suka kafirta sun jingina annabi Suleiman alayhi salam tsafi domin ya samu karbuwa wurin jama'a sai a to annabin Allah ma shi yayi ya samu mulkin da yayi samu dan mai mu ba za mu yi ba Allah ya ta sai yace bai kafirta ba dan sihiri kafirci ne shi ko bai kafirta ba shaydanu su suke wannan to duk inda karya take ba za ta samu zama da gindinta ba sai an jingira ta da wani mutumin kirki a ce ai wala ba su ne to aka faɗa haka kai sai ka ga girman mutumin sai ka ce a to tunda su ne me zai hana a ce ba kyau to wannan kenan sannan abu na biyu ittifaqan an san kalmar sufancin ma an kasa tantance daga ina ka samu ta ita kalmar sufanci ita kanta ana ta dawurura wannan ya ce daga sufa daga suf wannan ya ce daga sufa wannan yace daga suffa kowa yana faɗa ibnu taymiya yayi ta bayani a cikin fatawa yayi ta bayani a cikin fatawa da karshe dai ya rinjayar da cewa wasu mutane ne waɗanda suke sanya gashi abin da rigar gashin dabbobi a jikinsu suna suka fita daga koba daga masara suka koma can wajen gari suna ta ibada daga daga kansu ne aka fara samun kalmar har in mutum wanda yake da irin halin su ko yake cikin su sai a ce da shi sufi ma'ana mai sa rigar wannan wannan rigar gashi din to daga nan kalmar ta samu tafiya tana tafiya ibada in ba ilimi to za ta kai mutum kuma mutum zai kai kansa cikin wani abu bauta ake so a bautatawa Allah amma an kaura wa inda karatu yake an kaura wa malamai to daga nan aka shiga yau da gobe yau da gobe kamar yadda kuka ji asalin bautar gumaka ta faro daga bautar kaburbura abin da girmama kaburburan mutanen kwarai da yin hotunan su har daga baya aka zo ana bauta musu to kuma waɗannan mutane daga baya har aka zo ana aka fara shigo da wasu abubuwa da sunan shi ba su sufanci ne har kuma daga baya aka zo ana aka raba gari kowa ya da wata hanya ce shi ga tashi nan su waɗancan a wancan lokacin ai ba wani wanda ya ce shi ga dariƙa sa zuwa shiga babu daga baya tafiya sai tafiya sai zama kamar kamfanin duka kowa ya bude nashi yana kuma sallata nashi yana fadar falalan nashi to wanda duk zai ce a yanzu zai yi kokarin ya jinginta jingina abin da ake na sufanci da abin da waɗancan bayan Allah su ku zai rubni iya suka wanda yaudara al'umma ya gaya mun a ina mai kyakkyawa yake ya nuna mishi kowaye zai faɗa ka yaudarar al'umma yake kuma ƙarya yake ƙarya yake ibn taymiya maganganun sa muke karantawa ana faɗa da mu in sufi ne me za a faɗa da mu ibn ibn al-qayyim maganganun sa ake karantawa ana faɗa da mu in sufi ne me zai a faɗa da mu ada sai zama da duk kamar mun dauki littafin shi yanzu da littafin shi tijani ko shi ko ko ko kaula muka dauka muna karanta muna bayani an ayi aiki da shi sai a faɗa da mu dan san za su tare to kaga ashe kenan abinda muke karanta ba irin nasu bane ba irin nasu bane har ma kuma dan rashin kunya haka wai Muhammadu bin Abdul Wahab to tunda mu ba ne akan da ake faɗa da mu a'a to irin wannan yaudara da har ma gaga a yi ta wasu maganganu ai fitowa za a yi magana ta ilimi amma dan ka zo kana karanta littafin ita Abdul Hakim ishbili wannan da kake faɗa Ibn Abdul Hakim al-Ishbili ya ce ka duba littafin Ibn Abdul Hakim al-Maliki Abdul shi ya littafin ko wani ne yayi tarihin sa ai sai bayani Ibn Abdul Hakim ishbili malamin hadisi ne shine mai littafin al-Ahkam al-Wusta da al-Kubra da al-Kubra littafai ne kuma hadisai ne tsantsa a ciki Alo ba ba ba wata dariƙa da za ta ce ga ta dariƙa ibnu abdul hakim shi ba wani littafi ne a wani ne yayi tarihin ibnu abdul hakim yace ibnu abdul hakim din nan sufi ne shi kenan sai a kawo bai ya faɗa ibnu kayyum ka ce sufi ne bai ya faɗa ya zama sufi ibnu taymiya ka ce sufi ne bai ya faɗa ya zama sufi a wataƙila in tafiya kai tafiya babu babu mamaki wata rana mu lacca saboda irin waɗannan surutai Ka fitar da wata rana daga cikin ranakun karatunmu da za mu faɗi tarihin sufanci din daga yadda ya faru da irin canjin da ya ta samu ya ta samu ya ta samu har ya kai matsayin da babu wani abin da za ka nuna ka ce ga sufanci nan mai kyau babu shi wannan dandamali magina ne suka gina shi ba wani dandamali da ake da aka da wannan magina ne suka yi shi ba wani zamanin manzo Allah kai shi ba zamanin manzo Allah duk duk tabo ne gurin sahabbai suna sallah cikin tabo a'a wannan to su fa mai ba sa sufi fa ne yanzu nan zai ga dama ya nuna wani ya ce kabarin ne ai saboda ba ai wannan duk maganganu ne ake yi maganganu ne waɗanda ba ba su da tushe a ce wasu malamai da ake girmamawa sun yi sufanci wannan wani abu ne daban ka ce wani malami babba ne amma an same shi ya yi sufanci to kasancewa ya yi sufanci ba shekin nuna sufanci na kyau ba kamar yadda ana samun wasu sun yi ashariyanci ba shekin nuna ashariyanci yana da kyau ba wasu masu rijiya ne ba shekin nuna rijiya tana da kyau ba mu ahlu suna muna da mizani ba wai mutum ake kallo ba aikinsa ake kallo da maganganunsa abin da ya dace da sunna a dauka abin da ya saba wa sunna a bari wannan ita ce tafiyar ahlus sunna ita ce tafiyar salafiya ita ce tafiyar salafiya kasancewar an girmama shi kuma yana da wani abu na sufanci ba shi yake nuna cewa an yarda da sufanci ba ko sufanci yana da asali shi kansa abin da zai kawo sufancin zamu zamu toka za ka zo ka dauki littafai irin irin su littafin ah, abin da Faidul Qadir na Munawi ta ga irin wannan tarkacen sufancin da ya zo da sufancin gaban kasar ina ya dauko shi za ka tattara ka watsa mutum ya samu kanshi cikin wani wani guri wanda kowa sufancin yake yi ya taso a haka ya girma a haka ya tsufa a haka ya yi karance karancensa da rubuce rubucensa a haka wanda yana da uzuri bai fita inda gaskiyar take ba ko gaskiyar bata bayyana gare shi ba abin da ya karanta shi ya aiki da shi sai ai masa hanzari kamar yadda muke wa dukkan wasu malaman sha'ira wanda muke girma irin su Imam Nawawi bai musu hanzari da wannan amma sanin kowa da cewa a tarihi malaman fiqh da da sufaye kusan abokan rikici ne da dama sau da sau tari ba su suke yanke ma wasu hukunci cewa waɗannan sun yi ridda a jiya kashe irin su Allah malaman fiqh ne suka zo suka ce yayi yayi ridda abin nan da yake faɗa ba musulmi ne zai faɗe shi ba sai arni ka ya bar musulunci a nemi ya tuba ya kito ba shi wai wali ne ba zai tuba ba suka kashe shi saboda haka babu maganar cewa wani malami shi ma sufi ne har a zo ana Ahmad ibn Hanbal shi ma wai sufi ne ko wace ko wace zubanci shi kuma yake irin wannan su burutsun ana tsayin sa duk kuma neman a samar wa da sufancin ne gindin zama a yanzu a yanzu a yanzu a rayu a raye babu wani sufanci da zaka nuna kace wannan sufanci ne mai kyau duk kuma wanda ya ka sai ya nuna shi ce a shiga dariƙa kaza ta fi dama dama akwai kyawawan abubuwa ciki a faɗe a fito a faɗe ta karara mu ko za mu faɗa abubuwan da ta kunta na kafirci amma ai ta rarage shi ai ta rarage shi kai baka fito ka ce ai sunna ba kai kuma kana neman ka ce sunnar ma ita ma sufanci ne har kuma Ahmad bin Abdullah to duk a nuna muku cewa duk abu ɗaya ne ku da abu ɗaya yasa kuke faɗa kowa fa ai sufaye ne ba ku sani ba Allah ya sauki eh sai a sa tafa a karantar waɗannan abubuwa da Allah wani lokaci in tafiya ta tafiya za mu ɗauko tarihi sufiya din da tasawurin ta da ita ta samu asali tun da har ana samu wasu suna yin barabadiya su je su ta wannan barna din da wata manufa wanda Allahu alamu mai suke nufi ba na jin addini ne tsantsa a zuciyar waɗanda suke wannan barabadiya akwai dai wani abu a ƙarƙashin kasa in har haka za ta faru kuma za mu fito mu bayyana wa mutane ga abinda mun ba ba mu dama mun shiga gidan rediyon ba muna da rediyo mai jini har ta dauki abun da kai shi inda ba a zato saboda haka za a yi bayanin me tarihin sufanci ina ya samo asali asali da ya maganganun da aka yi waɗannan abubuwa ne suka shigo sufancin kuma su waye kanka gaggar sufayen andu kuma yanzu kace ka kara sufanci su wa kake karewa ai waɗannan maganganun mutanen da muke ta magana akan sun yi kaza sun yi kaza in kace ka kara sufanci su kake karewa in kuma za ka yi bayanin sufancin da asali to kamar wanda yake dan jama'a su ji ka ce amma sufancin wane da wane da wane da wane dan jabu ne ka yi bayanin abin da yake ciki na jabu sai kuma ka ɗauko maganganun su junaidu irin su na tusturi din da ibnu adham duk ka faɗi su kuma za su masu kyau ka ce ayi yi haka ka ji mutane za su waɗanda kake so su yadda da kai za su yadda da kai to a nan ne za ka ga ana dunkula abubuwan a leda amma cike yana ɗoyi sai a bai ko maka sai ai ka rike ba komai wannan shi ne sufanci mai kyau a yi bayanin sufancin na asalin da ake faɗa yana da asali waɗancan mutanen a faɗi irin maganganun da suke faɗa sannan kuma a zo a faɗi na yanzu din da ake kiran mutane su shiga a faɗi su kuma abin da suke yi nan ne za a san mutum cewa watakila yana yin abin da ya da ikhlasi amma in ba haka yi ba to babu shakka yana yi ne da wata manufa Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya inda take ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarara ya ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi